ba mai mamakin ɗage zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi ba in ji masana a najeriya mashari kan lamuran siyasa a najeriya sun fara tsokaci kan matakin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec ta ɗauka na ɗage lokacin zaɓen gwamnati da na 'yan majalisun jihohi daga ɗaya ga watan maris zuwa sha takwas ga watan a daren laraba da hukumar zaɓen ta yi wannan sanarwar bayan wani kammala taron sirri da manyan jami'an ta suka yi a birnin abuja shugaban gidan mai makata a najeriya da kole tima ya ce da bbc cewa bai mamaki ba da aka bayyana cewa an daga zaɓen kan cewa wasu jam'iyyu sun shigar da ƙara gaban kotu tare neman a ba damar duba na'urar tantance masu zaɓe ta bibas wanda aka yi ƙorafi akan ainihin bata yi aiki da su yadda ya dace ba a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da ya kammala INEC ta je gaban kotu tare da bukatar a goge umarnin da aka bada na duba na'urar in ba haka ba ba za su samu damar yin zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi ba kamar yadda aka tsara gudarwa a ranar 11 ga watan Maris. wata bata bada bayan nata ba sai a ranar laraba haka kuma nuna cewa lokaci ya kurewa ainihin na yin shirin duk wani gyara da kuma lura da ma'aikatan da su gudanar da aikin zaben kuma kowace na'ura ana sanya mata bayanan ranar da za a yi zaɓe da kuma lokaci a cikinta kafin a yi aiki da na'urar nan kusan dubu ɗari gaskiya babu lokaci in ji kole shatima kole ya ce hukumar zaben ta bi wannan umarnin kotun ne akan tsarin ta kuma hakan ya daidai domin kaucewa jirgi ko akwai wani abu da ainihin ke boyewa da rashin gaskiya yan siyasa sun ci gaba da kamfe kuma jam'iyyu ba su ji daɗi ba har da ita kanta hukumar zaɓe saboda sun kashe kuɗaɗe akan wannan mako mai zuwa mutanen da dama dai sun yi asarar kuɗaɗen ciki har da masu sanya ido na cikin gida da waje mutanen da su ma dai suka shirin zuwa jihohinsu domin yin zaɓe da haka kowa zai yi asara fatan mu da shine hukumar zaɓe ta tabbatar da ta yi gyara da kauracewa duk wani kurakuran da aka samu a zaɓen shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan jiya